to muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidu sunna wanda aka fi saninsa da masallacin alhaji ismail mai blog kuma yau muna safiyar ranar lahadi wadda ta dace da shida ga watan safar hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda hakan ya dace da shida har yanzu ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma sha shida domin muna ci gaba da karatu a wannan littafi na risala kuma za mu ɗora a inda muka tsaya game da tarihin mawallafin littafin risala al'imam ibn abi da lil ne za mu tashi a shafi na goma inda malam ya ce mu'allafatu da kuma wannan shine darasi na shida a wannan littafi قال مترجمه رحمه الله مؤلفاته ترك ابن أبي زيد للمكتبة الإسلامية العديد من الكتب والمؤلفات التي تشهد له بالإمامة والمكانة العلمية التي استحق التي استحق التي استحقها رحمه الله عن جدارة وأكثر هذه المؤلفات في الفقه وبعضها في العقائد والأخلاق والرقائق ومصنفاته تزيد على الأربعين نذكر منها أنا mawallafin آه، ya آه، الإمام ابن أبي زيد القيرواني ya barwa maktaba ta musulunci wato ya bar wa labirari na musulunci al'adida min al-kutubi wal mu'allafat wato ya bar da dama daga cikin littattafai waɗanda ya wallafa التي تشهد له بالإمامة والمكانة العلمية التي استحقها رحمه الله عن جدارة littattafan da wato suke masa shaida da kasancewa lallai shi shugaba ne walmakanatul ilmiya kuma littattafan suna masa shaida da babban matsayi da ya taka na ilimi annatista haƙƙaha matsayin da ya cancanci wato a kai shi ko kuma a siffata shi da shi rahimahullahu Allah ta'ala ya masa rahama an jadara wato bisa ga cancanta a takaice idan kana son ka fahimci wane ne shi wanda irin matsayi yake da shi a fagen ilimi to littattafansa sun isa su zamo maka shaida akan matsayinsa a fagen ilimi wa aktsaru hadhihi al-mu'allafatu fil fiqh mafiya yawan littattafansa a fannin fiqhu ya rubuta su wa ba'daha fil aqaid fil waɗansu littattafan kuma ya yi su akan kan matsalolin aƙida wato abin da ya shafi matsaloli na tauhidi wato imani da Allah tabaraka wa ta'ala da imani da manzanni da imani da littattafai da al'amuran ranar tashin kiyama da dai sauran matsaloli na tauhidi to ya yi rubuce-rubuce a wannan fannin wala akhlaq sannan kuma ya yi waɗansu littattafan da suke magana a kan ɗabi'u da halaye eh, domin tsarkake zukata warwa raqa'iq waɗansu littattafan kuma ya rubuta su a kan fannin da malamai suke kiran shi arraƙa'iq arraƙa'iq ko kuma arriƙaƙ duka kalmomi ne guda biyu da malamai suke amfani da su wasu suna cewa arriƙaƙ waɗansu kuma suna cewa arraƙa'iq wannan wani fanni ne da malamai suke rubutu a kansa musamman idan ka kalli eh, littattafan sunna to za ka samu irin wannan babi eh, kalmar arraƙa'i daga rikka ne rikka kuma tana nufin arrahma wato eh, rahama da tausayi to a ƙarƙashin wannan babi na arraƙa'i ko kuma arriƙa malamai sukan kawo hadisai waɗanda suke tausasa zuciyar mutum waɗanda suke wato sanya ladubba kyawawa ga mutum mutum ya siffatu da ɗabi'u na gari kamar tawago'u da sauran siffofi irin waɗannan to hadisan da suke karantar da irin waɗannan laduba to su ake su ake kawowa a babin arriqat ko kuma الرقائق to mawallafin yayin littattafai a wannan fanni wa musannafatuhu tazidu ala al-arba'in littattafansa dai a takaice sun haura arba'in bisa ga ƙiddigar da malamai suka yi to kaga lallai wannan ya nuna zurfinsa kwarai da gaske da kuma baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa a fagen wato wallafa littafi daga cikin littattafai da ya rubuta na farko akwai annawadiru wa ziyadat wato wannan shine sunan littafin wa huwa maqbu'un fi 15 mujalladan an buga littafin a cikin mujalladi goma sha biyar kaga littafi ne mai girma kwarai da gaske wannan duka yana nuna zurfin ibnu abi zaidin a fagen ilimi littafi na biyu muktasarul mudawwana ذكره ابن النديم وقال يحتوي على خمسين ألف مسألة wannan littafi na biyu sunansa muktasarul mudawwana wato ita dai wannan mudawwana ta al'imamu malik to malamin ya yi aiki a kanta ya yi nazarin matsalolin da suke cikinta kuma ya kawo su a takaice ibn Nadim ya faɗi sunan wannan littafi nasa a lokacin da yake magana a kan shi ibn abi zaidin al ne, kuma ya ce wannan littafi eh, na Ibn abi wato muktasarul mudawwana ya kunshi matsaloli wato har dubu hamsin kaga wannan ya nuna lallai littafi ne babba da ya kunshi mas'aloli masu yawa wa qala iyad wa ibn farahun an hadha al-mukhtasar والنوادر وعلى هذين الكتابين المعول في التفقه بالمغرب alqadi iyad da kuma ibn qarahul da suke magana akan wayannan littattafai da al-imamu ibn abi zaid ya wallafa wato muktasarul mudawwana da kuma annawadir wa ziyadat suka ce wa ala hadhain alkitabain almu'awwal fi at-tafaqquh bil maghrib wato mutanen magari mutanen magari ana nufin ƙasashen larabawa waɗanda suke ɓangaren yamma wato daga morocco ah, zuwa, zuwa algeria zuwa tunisia da ƙasashen da suke wannan ɓangaren waɗannan su ake kira Biladun magare. to karatun fiƙihu da ya yaɗu a waɗannan yankuna babban littattafan da manya-manyan littattafan da aka dogara a kansu a wajen karanta fiƙihu to su ne waɗannan littattafai guda biyu muktasarul mudawwana da kuma annawadiru wa ziyada ka iya cewa waɗannan littattafai guda biyu su ne manya-manyan maraje wato na malamai a wannan yanki al al arabi to kaga wannan duka yana nuna lallai al-imam ibn abi zaid rahimahullah ta'ala ya bar littattafai masu matukar kima masu matukar amfani ta yadda har ma mutanen magrib sun dogara akan littattafansa na hudu eh, na uku tahdhibul utabiyya akwai littafi wanda ake ce masa Allah utabiyya littafi ne babba kwarai a cikin mazhabar malikiya kuma mawallafinsa ya wallafa shi tun a ƙarni na uku eh, to al'imam ibn abi zaidin ya yi ma wannan littafi aiki ya sa wa aikin nasa tahzibul mudawwana ah, tahzibul otabiya wato kamar ah, nazarin littafin yayi kuma ya rairayo matsaloli da suke cikinsa ya sake wallafa su a wani littafin domin kalmar tahzi tana nufin tacewa ko rairayewa ka fito da muhimmai kuma kyawawa daga cikin abubuwa to abin da yake nan a cikin wannan littafi sannan sa na hudu tafsiru auqati salawat wato yayi akan lokutan sallah sannan littafi na biyar jami'u fi sunani wal adabi wal maghazi littafi na shida ababu an mazhabi malik littafi na bakwai risalatun fi usuli tauhid littafi na takwas risalatun fi raddi ala alqadariyya wato wannan yayi shi domin raddi ga alƙadariya alƙadariya ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyi fanɗararru da aka samu a ɓangaren matsalolin tauhidi a cikin al'amarin musulunci waɗanda suke kore ƙaddara to waɗannan ah, kungiyoyi wannan ƙungiya ah, tana da irin kurakuranta da zame wata da ta yi a wannan bangare to al'imam ibn abi zaidin ya wallafa wannan littafi domin ya bayyana kurakuransu da kuma batansu da kuma abin da yake shine daidai wanda ya dace da mazhabar ahlus sunna wal jama'a littafi na tara الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه sannan littafi na goma ar-risala wa huwa al-kitabu alladhi nahnu bi sadade wato shine littafin risala kuma shine littafin da yake hannunmu wanda a yanzu muke magana a kansa shi wannan shine ma'anar alladhi nahnu bi sadadihi wato a yanzu a kansa muke kuma a kansa muke magana to shine littafinsa na goma to saboda haka ma a nan malamin zai yi magana ta musamman akan shi littafin risala tunda shi ne littafin da muke magana a kansa sai ce ar-risalatu wa shuruhuha wato risala da kuma sharhohin da aka yi mata وهي من أكثر كتب ابن أبي زيد انتشارا واشتهارا to risala tana ɗaya daga cikin mafiya yawan wato daga cikin littattafansa ita ce tafi yawan yaduwa washtiharan kuma ita ce tafi shahara aka fi saninta a dukkan littattafansa da ya yi ba littafin da ya karɓu ya yadu ya bazu kamar wannan littafi na risala حيث ابتدا رواجها من حياه مؤلفها في القرن الرابع الهجري دومين واتو رواجها كالقوتا دكما آه واتو آه آه آه ابن نمبزوا دتي اقول ابتدا من حياه مؤلفها ya fara tun daga lokacin da shi mawallafin ma yake raye wato ma'ana tun yana raye littafin ya bazu kuma ya karbu a gurin al'umma fil karni rabi'ul hijri a karni na hudu na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam واستمر تعاقب الشروح عليها من عصر مؤلفها kuma wato bibiyar da malamai suka dinga yi shine ta'aqo wannan ya zo bayan wannan wannan ya zo bayan wannan to bibiyar da malamai suka dinga yi wajen sharhin risala ya ci gaba min asri mu'allifiha tun daga zamanin mawallafin wannan littafi na risala wato tun a zamaninsa kenan waɗansu malamai suka ga muhimmancin littafin kuma har suka ɗauki littafin suna masa sharhi ko in ce suka yi masa sharhi to wannan ya faru tun daga zamanin shi al'imam ibnu abi zaidin al-qayrawani fil qarni rafi al-hijri a karni na hudu na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan malami ya ɗauki littafin ya yi masa sharhi wani ma ya ɗauka ya yi masa sharhi wani ma ya ɗauka ya yi masa sharhi to haka dai malamai suka taiwa wannan littafi na risala hatta ƙala ba'adul ulama mu'asiri har ma waɗansu daga cikin malamai wato waɗanda suke rayuwa ko suka rayu a wannan zamani namu ga abin da wani daga cikin malamai ah, na wannan zamanin yake cewa fama a'lamu كتابا في الفقه المالكي بعد الموطأ والمدونة حظي بمثل ما حظيت به رسالة ابن أبي زيد من قبول وعناية وشهرة وانتشار في الآفاق وعمق أثر في خدمة المذهب ونفع الأجيال من طلابه على امتداد الزمان والمكان to wannan malami da yake magana akan littafin risala ya ce fama a alamu kitaban fil fiqhil maliki ban san wani littafi a fiqhun malikiya ba ba'd muwatta wal mudawwana in ka cire muwatta da mudawwana yace to ban san wani littafi ba haziya wanda ya samu rabauta بمثل bihi حزيت به رسالة abin zai زيد wato ya samu rabauta da irin abin da risala ta ibnu abi zaidin ta rabauta da shi min qabulin wato na karbuwa a gurin al'umma wa inayatin da kuma kulawa da aka bai wa littafin wa shuhuratin da kuma shahara da bayyana da littafin yayi wanti sharin fil da kuma yaduwar da littafin ya yi a sassa daban-daban na duniya wa umki asarin fi kidmatil mafa da kuma zurfi na tasirin da littafin ya yi wajen yi wa mazhabar malikiya hidima wa naf'il ajiyali da kuma amfani ga wato al'umma wato daga waɗannan zubi na mutane zuwa zubin da yake biyowa bayansu to littafin wato ya amfani al'umma daban-daban min bihi daga cikin ɗalibai na mazhabar malikiya alamtidadin zamani wal makan wato bisa ga tsawon zamani da kuma yaduwa a gurare daban-daban kenan yana cewa ban san wani littafi da ya samu irin wannan matsayi na karbuwa da yaduwa da kuma kulawa da aka bashi kamar yadda wannan littafi na risala ya samu ba in ka cire muwaƙa da kuma mudawwana to babu littafin da ya samu irin wannan matsayi kamar littafin ibnu abi zaidin al ne. to babu shakka abinda malam wato wannan malami ya faɗa in ka bibiyi wato ah, mazhabar malikiya za ka tabbatar da maganarsa gaskiya ce kuma lallai ya bibi wannan littafi ya ga tasirinsa domin a yau in har aka ce muwabba kuma aka ce mudawwana to ka iya cewa watakila littafin da za a faɗi baya ko kuma ce a matsayin na uku da shi ne risala ta ibnu abi zai wa tabkuru kutubu tarajum أن مؤلفه أن المؤلف لم يتجه من تلقاء نفسه إلى تصنيف الرسالة wato littattafai da suke magana a kan attarajum attarajum shine kawo tarihin malamai yadda suka rayu da irin ayyukansu da makamantansu to littattafai da suke bayani akan rayuwar malamai suna cewa mawallafin wannan littafi lam yattajih min tilqa'i nafsihi ba shi ne ya fuskanci wallafa risala bisa ga zaɓin son kansa ko kuma wato karan kansa ba an fahimta wato ba haka kawai zuciyarsa ta bashi bari ya wallafa wannan littafi ba wa inna ma sa'alahu ba'du Abin da ya faru shine wani daga cikin malamansa shine ya nemi ya aiki wajen rubuta wani littafi wa huwa alal asahi al-imam al-mu'addib mahraz ibn khalaf at-tunisi ya ce abin da ya fi inganci a maganganun malamai malaminsa mahrazu bin khalaf at tunusi shine ya nemi al-imam ibnu abi zaidin da ya rubuta wani littafi wanda zai zamo mai amfani ga ɗalibai alladhi ishtuhira bita'alimin nashi wannan malami ya shahara da karantar da yara matasa fi asrihi a zamaninsa ya shahara da mai karantar da alkur'ani ga yara matasa wa ta'alimi dinil hamid kuma yana karantar da yara matasa addinin musulunci wato da wannan malami da haka wannan malami maharazu bin khalaf at-tunusi ya shahara karantar da ɗalibai ƙur'ani da kuma karantar da su matsaloli na addinin musulunci wa hadha in dalla ala shay'in fa inna ma yadullu ala anna hadha al-alim al-jalila kana mawdi' al-thiqati wa taqdiri min shuyukihi منذ حداثة ثمه kuma nan yake cewa kasancewar malamin Ibn abi zaidin ne ya nemi ya rubuta littafi don ya zama an karu da shi a cikin al'umma yace to wannan idan yana nuni akan wani abu to yana nuni akan cewa lalle wannan shugaba mai daraja wato al'imam Ibn abi zaidin kenan kana mawdi al ya kasance wanda yake da kima wanda yake da daraja wa taqdir wanda yake da martaba min shuyukihi a gurin malamansa منذ حداثة سنه wato tun a farkon shekarunsa tun yana yaro matashinsa ya nuna yana da kima yana da daraja yana da karbuwa a gurin malamansa tun yana yaro matashi saboda haka ma ka ga yaddar da malamin nasa ya yi da shi da kuma gamsuwa da ƙwarewarsa a fagen ilimi shi isa malamin nasa ya nemi ya wallafa wannan littafi wa amma an shuruhin risalati game da sharhunan da aka yi wa risala kuwa faqad tataba al ulama'u asirin asril musannifi wa ba'dahu ala sharhiha ya ce malamai sun bi junansu tun daga zamanin mawallafin da ma abin da ya biyo bayan zamaninsa sun yi ta bin juna wajen sharhin littafin risala wannan ya yi mata sharhi ya kau wannan ma ya zo ya mata sharhi ya tafi wannan ma ya zo ya yi mata sharhi ya tafi ya ce to haka aka dinga yi wa wannan littafi na risala ya gamu da ayyukan malamai da dama waɗanda suka yi ta masa sharhi wa ta'aliki alaiha da kuma yi ma littafin ta ta'aliki wato wani ba sharhi cikakke yake yi wa littafin ba amma yakan ɗauki littafin ya ɗan bi waɗansu matsaloli ya yi ƙarin bayani a kansu to duka an yi ma wannan littafin hatta zukira anna shuruhaha tazidu ala mi'ati sharhin amma kai ko kuma an bi diddigin shargunan da aka yi wa littafin aka samu ya haura sharhi ɗari kaga wannan ya nuna lallai littafin ya karɓi ƙwarai da gaske kuma al'umma manyan su wato ma'ana ma'abota ilimi da kuma ɗalibai sun karɓi wannan littafi matuƙa da gaske ومن هذه الشروه دقتكم شربونا دأكي ولتافن دا كبان أمان كمر يدى آه مولفين يكاو نفركو شرف القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي إمام المالكية في وقته توفي سنة أربعمائة واثنين وعشرين من الهجرة wato uh, al'imam abdulwahab alƙazi abdulwahab bin nasir al-baghdadi ya yi ma uh, risala sharhi kuma wannan malami shi ne jagoran malikiya a zamaninsa ya rasu a shekara ta 422 wakila innahu awwalu sharihin laha waɗansu malamai ma suka ce wannan shi ne farkon sharhi da aka yi ma littafin risala وقيل إن أبا بكر الأبحري توفي سنة ثلاثمائة وخمس وتسعين من الهجرة اهتم بها وألف كتابا عليها سماه مسالك الجلالة في مسند الرسالة waɗansu malamai kuma suka ce wato mashahurin malamin nan abubakar al'abhari wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da da casa'in biyar na hijira ya baima wannan littafi na risala muhimmanci ihitan biha wato ya kula da littafin ya bashi muhimmanci kwarai da gaske Wa'allafa kitaban alaiha ya wallafa littafi a kan risala ɗin wato ya yi mata sharhi kenan sammahu masalikul jalala fi musnadin risala to dalilin da malamin ya kawo wato waɗannan littattafai guda biyu ana ana kokonto kan wanne ne sharhi na farko da aka yi ma wannan littafi wasu suna ganin sharhin alqadi abdul wahab shine na farko wasu kuma suna ganin sharhin abubakar al-abhari shine na farko a takaice dai ko ma wanne ne na farko wannan ya nuna littafin ya karɓu a gurin malamai kuma sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske saboda haka ma suka ga ya kamata su yi aiki a kansa na yi masa sharhi sharhi na biyu shine alqadi abul hasan ali ibn muhammad الزرويلي المتوفى سنة سبعمائة وتسعة عشر تشيما يايوا لتاج رسالة شرهي سنة أكوي شرح الرسالة لداود المالكي آه وان يرسو آه هجرات الأليبكوي دتلاتين دقايا sannan na hudu akwai taqayidu shaiki al'allama abi zaid abdurrahman bin affan aljazuli to shi ma ya yi ma wannan littafi na risala aiki ya rasu a shekara ta ɗari hudu a ta ɗari bakwai da arba'in da ɗaya sannan na shida taqayidul allama ibrahim bin abdurrahman al-mutawalli tuwfiya sanata 700 وثمان وأربعين من الهجرة to a nan waɗannan littattafai guda biyu idan kuka lura da na hudu da na biyar ya ce taqayid ko to abinda ake nufi da wannan wallahu ta'ala a'lam shine kusan kamar zan iya cewa shi ma ta'aliki ne Eh, wato bin waɗansu muhimman matsaloli da kuma yin wani bayani a kansu domin ya ƙara fayyace ma'anoninsu. To sannan na shida sharhun lil alamati Yusuf bin Umar al-Anfasi al-mutawaffa sanata 761 to wannan shi ma yi ma littafin eh, sharhi sannan kuma akwai na bakwai sharhul lil allama ali ibn yusuf ash-shabini to wannan kuma ya rasu a shekara ta ɗari sannan sharhul lil allamati qasim bin isa bin naji المتوفى ثمانمائة وسبع وثلاثين من الهجرة Eh, wanda ya rasu a hijira ta ɗari takwas da talatin da bakwai wa huwa maqbu'un mutadawa to wannan sharhi na shida na allama qasim bin isa bin naji an buga littafin yana nan a hannun mutane shine ma'anar mutadawan yana nan a hannun jama'a ya shiga hannun ɗalibai da malamai ana karantawa ana amfani da shi to wannan ya nuna waɗansu daga cikin waɗannan ayyuka da aka yi ma littafin yanzu babu su sun ɓace waɗansu ma suna nan a matsayinsu na makhtuta ba a fito da su ba ba a buga su ba ba su shigo hannun mutane ba waɗansu kuma daga cikinsu sun shigo hannun mutane ana karantawa ana aiki da su na tara شرح للعلامة أحمد بن محمد القلشاني المتوفى سنة 863 نقوم شرح للعلامة سعيد بن سليمان الجزولي سنة نقوم شرح للعلامة أحمد بن أحمد بن عيسى البرمسي الفاسي الشهير بزروق wannan malami an fi saninsa da zarro to shi ma ya yi wa risala sharhi sannan sharhun lil'allama dawud bin ali al-qaltawi al-azhari sammahu tawdihul masali ya sa wa littafinsa suna tawdihul masali sannan shurutun lil'allamati abil hasan ali ibn muhammad al-mutawalli al-misri al-shazali kaga shi wannan malami al'allama abul hasan ba wai sharhi ɗaya kawai yayi wa risala ba a'a yayi sharhuna daban-daban ga littafin risala walahu ستة شروح على risala wato sharhi ɗaiɗai har guda shida yayi wa littafin risala almutadawalu minha المطبوع ma'ruf kifayatu talibir rabbani Wanda yake hannun mutane daga cikin waɗannan sharhuna guda shida da yayi al wanda aka buga shi al to shi ne littafin da aka fi sani bi kifayatin ɗalibin rabbani wato sharhi ne na risala daga cikin guda shidan can da ya yi to wannan shi aka sani kuma shi ne yake hannun mutane aka buga ake amfani da shi kaga ya nuna sauran har yanzu ba su fito hannun jama'a ba wa alaihi hashiyatun mufidatun lil allamati adawi kuma ah, akwai hashiya wato a ƙasan littafin ko kuma a gefen dama na littafin an yi an rubuta bayanai ko sharhi na allama al'adawi wato mawallafin babban malami al'allamatul adawi yana da hashiya da ya yi tare da wannan littafi na kifayatu a talib al-rabbani sannan na goma sha hudu sharhun lil allama muhammad bin ibrahim at-tata'i to ina ga ba sai mun karance sunayen waɗannan sharhuna ba ga sunan har zuwa na goma sha takwas ko har zuwa na goma sha takwas wanda na goma sha takwas ɗin a ƙarshe ya ce muku eh, wa huwa matbu'un shi ma an buga shi yana nan na goma sha bakwai shi ma ya ce muku matbu'un fi a jiza. shi ma an buga shi yana nan a cikin juz'i guda hudu to a takaice wannan kaɗan ne daga cikin sharguna da aka yi ma wannan littafi na risala wa qad abarat shuhratur risalati hududal alamil islami malam ya ce wato shaharar wannan littafi da karbuwarsa ta tsallake iyakokin ƙasashen musulmi wato ma'ana littafin bai tsaya a tsakanin ƙasashen musulmi ba a'a ya ma tsallaka iyaka har ya shiga ƙasashen da ba na musulunci ba littafin ya isa waɗancan ƙasashen wanda duka wannan yana nuna karɓuwar da littafin ya yi wanda har ya ƙetara zuwa ƙasashen da ba na musulunci ba فطبعت عدة مرات بإناية عدد من المستشرقين an buga littafin iddata marrat wato da dama an buga shi da yawa an fahimta kaga ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kenan a buga shi ya sake karewa a sake bugawa ya kare a sake bugawa ya kare a sake bugawa da ya kare an yi da yawa kwarai da gaske bi'inayati adadin minal mustashriki da kulawar da dama daga cikin mustashrikun wato na su ne mutanen da wato suka shigo kasashen musulmi turawa kenan turawa waɗanda suka shigo kasashen musulmi Ah, suka karanci addinin musulunci sun karanci harshen larabci sun karanci tarihin larabawa sun karanci fannoni daban-daban na addinin musulunci ilimin hadisi ilimin fikahu ilimin tauhidi ilimin tafsiri shi kansa nazarin alkur'ani to duka wayannan turawa sun shigo cikin waɗannan fannoni na ilimi sun yi nazarinsu to irin waɗannan su ne malamai suke ce musu almustashriquna an gane ko almustashriquna kuma kalmar almustashriquna kun ga an ciro ta ne daga ashar ashar kuma ana nufin gabas yanki yanki na gabas wato yanki na gabas kuma ana nufin yankunan ƙasashen larabawa kenan an gane ko to saboda sun zo wannan yanki na gabas na kasashen larabawa sun zauna sun yi karatu na addinin musulunci sun yi karatu harshen larabci to da wannan ake ce musu al-mustashriquna to wayannan mutane sun yi aikace-aikace masu yawa ga littattafai na addinin musulunci kuma sun yi rubuce-rubuce da dama a abin da ya shafi tarihin larabawa, a abin da ya shafi fannoni daban-daban na addinin musulunci duka sun yi rubuce-rubuce an fahimta ko to saboda haka daga cikin aikin da waɗannan mustashriquna suka yi shine hadda kulawa da wannan littafi na risala wanda aka buga shi wato sau da dama حيث ترجمها إلى الفرنسية المستشرق فانيا ونشرت ترجمتها بباريس سنة 1914 من الميلاد wato wani bature ɗan faransa ya tarjama ya fassara wannan littafi na risala kuma An yaɗa wannan fassara da yai na littafin risala a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da goma sha hudu wato Namiladiya. Waƙar da turji maƙilar Injilizi ya ji biwasu ɗauke al'umma su tashi al'umma sanata alfin wa tus ummiacin wa. wasita minal eh, a nan kamar ya sa minal hijira amma kuma ba haka ba ne ko ha'un ne a wajen ko eh, to minal milad ne to eh, an fassara risala zuwa turanci ta hanyar wani baturan a shekara ta 1906 1906 ko miladiya kenan to wannan kaɗan kenan daga cikin ayyukan da wato turawa suka yi ma wannan littafi na risala to ina son da zan ƙara mana bayani akan su na dinnan suna da rubuce-rubuce da suka yi da dama kuma waɗansu rubuce-rubucen nasu sun yi su ne da nufin su gurɓata wato addinin musulunci a fagage daban-daban su gurɓata addinin musulunci ta fuskar tarihi su gurɓata addinin musulunci ta fuskar sanya waɗansu abubuwa na daban waɗanda za su sanya wa musulmi rauni a cikin addini saboda haka suna fassara hadisi don ya musu hidimar da suke so suna fassara ayoyin ƙur'ani don ta dace da irin manufofin da suka ga dama to suna da wallafe-wallafe da dama da suka yi amma alhamdulillahi malaman musulunci ba su yi shiru ba sun tashi sun bi dukkan littattafan da wayannan mutane suka rubuta kuma duk inda suka yi barna ko suka yi kuskure la'alla da gangan ko ba da gangan ba to malamai sun fito da irin wayannan kurakuran kuma an wallafa an fayyace wa mutane hakikanin yadda addinin musulunci yake da kuma hakikanin barnar da wayannan mutane suka yi da nufin su gurɓata karantarwa ta addinin musulunci to malamai sun bayyana wannan kuma sun faɗi duka ƙarerai da kurakurai na waɗannan turawa da suka yi alal misali daga cikin salon da suke bi sukan ɗauki wani maudu'i su yi magana a kansa don su faɗi ra'ayin musulunci ko kuma su faɗi yadda musulunci ya tafi a kai to da farko in ka fara karatu na irin abin da suka rubuta za su yi maka shimfiɗa mai kyau kuma ka ga cewa sun kama hanya dai wato ƙaƙƙarfa kuma mai kyau wacce ba ta saba wa addinin musulunci ba to amma a ƙarshe ana tafiya ana tafiya sai a dinga shigo da wani abin da ya saba wa karantarwa da kuma tarbiyya ta musulunci to haka suka dinga yi malamai kuma sun bi sawunsu sun fayyace komai na barnarsu kaɗan daga cikin irin abin da wato zan iya cewa wani daga cikinsu ya yi akwai littafi da ake ce masa mausu'atu tarikil ilm mausu'atu tarikil ilm a wannan littafi wani bature yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a san nasabarsa ba ba a san nasabar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba ka gani to sai kawo cewa wai kaga sunan annabi ana cewa a sallallahu alaihi wasallama ana cewa muhammad ibn abdullah ko Muhammad bin Abdullah sunan babansa Abdullah to wannan bature dan ya gurɓata karantarwar musulunci sai ya ce larabawa suna cewa mutum Abdullahi idan ba su san shi ba sai su ce masa Abdullahi to saboda ba a san nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda sunansa Abdullahi kuma al'adar larabawa sukan ce wa mutum abdullahi idan ba su san shi ba to kaga wannan kaɗan ne daga cikin irin barnar da wato waɗannan turawa suke yi kuma barnar su tana da yawa domin har yau har kwanan gobe akwai mutanen da suke dangantaka ko suke cewa su musulmi ne amma suna ɗaukan irin wannan ra'ayoyi na turawa daga cikin irin ra'ayoyin misali akwai maganar wato rabon gado wanda su suna ganin a ƙur'ani da ya ce lizzakari mislu hazzul unsayaini a baiwa mace kashi ɗaya namiji a bashi kashi biyu to suna cewa wannan an danne mace an rage mata haƙƙinta an kaskanta ta an yi kaza an yi kaza to wannan duka yana ɗaya daga cikin irin ra'ayoyin waɗannan mutane da suke yaɗawa don su gurɓata karantarwa ta musulunci to haka za ka samu maganganu a kowane fage idan fagen tauhidi ne idan fagen fikihu ne idan fagen tafsiri ne idan fagen hadisi ne idan fagen wato a diddai kowane fage na musulunci akwai maganganu da waɗannan mutane suka yi don su gurɓata addinin musulunci to amma malamai sun yi aiki kamar yadda na faɗa sun fayyace komai da komai na barnarsu ma'afiruhu wa Wafatu, to ma'afiruhu abinda ake nufi da ma'afiruhu shine wato kyakkyawan yabo da kuma daraja da ibnu abu zaidin yake da ita da tarihi kyakkyawa da ya bari wanda za a iya tunawa da shi wa wafatuhu da kuma rasuwarsa qala dabba kana rahimahullahu min al ajwat wani malami ad da yake magana a kansa yace yana ɗaya daga cikin mutane masu yawan kyauta wa ahlul ifari wa sadaqati kuma yana ɗaya daga cikin mutane da suke da isa isa shine kai kana da bukatar abu matukar bukata amma sai ka fifita ɗan uwanka da shi ma yake da wannan bukatar sai ka bashi ya biya tasa bukatar kai kuma ka haƙura yana bukatar dubu ɗaya misali idan yi wata bukata kai ma dubu ɗayan kana da bukatar ta domin taka bukatar amma sai ka ɗauka ka bashi kai kuma ka haƙura to wanda shi ne ifa to al'imam ibnu abi zaidin yana da wannan wasu sadakati kuma eh, ya siffatu da sadaka ga mutane kathirul bazli mai yawan wato ba da dukiya ne lil ga mabukata wa talabatul ilmi da kuma ɗaliban ilimi wato yana da yawan alheri kwarai da gaske wa kana yunfiqu alaihim wa yaksuhum wa yuzawwiduhum yana baiwa fakirai da ɗaliban ilimi wato na nafaka abinda suke bukata na abinci abinda suke bukata na kulawa duk yana musu wa yaksuhum yana tufatar da su wa yuzawwiduhum yana ba su guziri duka wannan hidima ce da yake yi wa fakirai da ɗaliban ilimi wa qad kukira annahu ba'asa ila al-qadi abdul wahhab bi alf dinarin zahabi daga cikin abin da aka faɗi a kansa an ce ya aika wa da alƙazi abdulwahab dinari dubu na zinari dinari wanda ake buga shi da zinari ko wanda ake buga shi da zahar to dinari dubu ya aika wa alƙawai abdulwahab wanda kaga wannan inda za ka mai da shi zuwa naira a yau to miliyoyin kuɗi ne domin ba kuɗi ne eh, ba ƙaramin kuɗi ba ne kaga tun a wancan lokaci da kuɗi yake da wahala ba kamar yanzu da a iya cewa eh, ya yi sauƙi gashi nan a hannun mutane ba to amma tun a wancan lokaci da ake da wahalar kuɗi ga abin da eh, ya yi wanda yake nuna kyautarsa da kuma alkhairinsa وجهز ابنة الشيخ أبي الحسن القابسي بأربعمائة دينار ذهبي وقال كنت أعددتها من هين إملاكها لئلا يشتغل قلب أبيها من قبلها وتو akwai wani malami a sheikh abulhassan to al'imamu ibnu abi ya shirya jahaza ya shirya wato ‘yar wannan malamin ya yi mata dukkan hidimar da ake mata wato na kayan ɗaki da kayan aure da makamantansu to ya kashe mata kuɗi dinari ɗari huɗu na zinari wanda wannan ma ga ba ƙaramin kuɗi ba ne to haka da aka yi mata aure ya yi mata dukkan wannan hidimar na abin da take bukata na kayayyakin aurenta wa'ala kuntu a adattuha min hini imlakiha ya ce na kasance wato ina tattalin wannan dukiyar tun daga lokacin da na mallake ta wato ma'ana duk lokacin da wani abu ya shigo masa to yana tanadinsa yana ajiyewa domin idan domin ya fuskanci wannan hidima ta wannan yarinya don ya samu abin da zai masa hidima da zai mata hidima da shi li'alla yashtagila qalbu abiha min ibaliha yace kada zuciyar babanta ta shagaltu ta fuskar ita yar wato kada babanta ya shigaltu ta fuskar me zai mata ta fuskar wata hidima zai mata to saboda haka ni nake tanadi dan na ɗauke masa wayannan wahalolin dan kada shi ya shigaltu da tunanin me zai yi mata idan an zo hidimar aurenta wa ba'afa ila al-faqih ibn shalabun fi maradihi bi malin kathir akwai wani malami masanin faqihu ibnu Shalabun, ya aika masa dukiya mai yawa a lokacin da wannan malami yake kwance ba shi da lafiya wa ta kunu akhlaqul ulama malam yace haka dabi'un malamai suke wato mutane ne da suke da karimci mutane ne da suke da alkhairi mutane ne da suke taimakawa ga waɗanda suke da matukar bukata da irin waɗannan kyawawan sifofi na malamai haka ake bukata a ce malamai sun yi koyi da su wajen kulawa da taimakawa ma'abota bukata wakar fi rahimahullahu sanata 386 min alhijra ya rasu a shekara ta 386 rahimallahu abba muhammad alkairawani wa askanahu fasiha jannati وجمعنا به في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير وتكتشي أكرشي مالا يعرفي دي مسأل الدعاء لنا الله تعالى ya ji kan abu muhammad alkairawani ya saukar da shi ko ya zaunar da shi a mayar mayalwaciyar aljannarsa kuma muna fatan mu da shi gaba daya allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu a matabbata rahamar allah tabaraka wa ta'ala kuma allah mai iko ne akan komai da komai muna fatan Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da su gaba ɗaya a gidan aljanna Wannan shi ne ƙarshen bayani akan tarihin mawallafin littafin risala mun ji komai da komai na rayuwarsa sassa daban-daban duka an taɓo an yi magana a kai to wannan yana da matukar muhimmanci domin ka san wanne malami ne kake magana a kansa nan gaba insha Allah ta'ala za mu shiga cikin gundarin shi littafin risala don mu ga me yake karantar da mu to ina fatan abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kure muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana hadha wa sallallahu wa ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh